good morning guys ya kuke ah, yau na tashi kawai ina dan jin daɗi ne wallahi ban san mai yasa ba ina son dan yi tambaya ne did you guys know the definition of a superstar ko kuma in ce ga waɗanda suke so su zama kamar adam zamu it's not easy i am the definition of a superstar definition of a king duk mutumin da yake so ya zama kamar adam zango to ya shirya da challenges maya bala'i masifa kowane iri wallahi ka shirya ni kaina da a ce Allah ya nuna min irin matsaloli da masifu da zan shiga kafin zama haka to zan haƙura to amma Allah subhanahu wata'ala kawai sai ya bai komai saboda shi ya tsara hakan kada yadda za ka amma idan kana so ka zama kasurgumin namiji legend superstar a masana'antar entertainment to ka shirya da shiga kusa reza kaya wuta komai idan allah ya sa ka tsallake nan ka zama za ka zama jangwarzo kamar ni ga dai ni ne bahaushen da ya fi kowane bahaushe suna a duniya ya fi kowane bahaushe masoya a duniya a karkai musu mana karkai musu <laughs> ni ba ba ni na faɗa ba ba ni na faɗa ba waɗanda masu bincike ne suka binciko ni ne ya kai ni binciko haka kawai na gaya maka dai waɗanda suke so su zama stars ku yi haƙuri da rayuwa da irin sharri A masifa abubuwa da za a rika dora muku saboda dan a kai ku ƙasa ko wani abu to wallahi idan kuka yi haƙuri ku yi nasara saboda abubuwan da na gani na yi giving up ba ɗaya ba ba biyu ba akan wannan harkar na daina zan daina na haƙura na kaza na daina kaza amma duk da haka ci gaba nake yi saboda kasashe da dama waɗanda suke gayyatar wasannin sallah da shaurinsu sai sun rasa ne suke neman wasu 'yan wasan amma kar wani fai tsargu ne ba ba da wani nake ba ina fada wa masoya na ne cause account ina ne masoyina kaɗai nake faɗawa so don haka idan kuka yi haƙuri in Allah sa yadda za ku ga kun ci nasara a rayuwa saboda bahaushe ya ce tuntuɓe daɗin wushi kana tafiya in kai tuntube sai ga waɗanda kuke tare tafiya da su kai gashi dai tuntube kai watakila ma ka ji ciwo amma sai ka ganka a gaban su su suna bayan ka haka jama'a ku yi haƙuri sababbin jarumai maza da mata sa Allah zuciyanku kuma kada ka yadda ka ce kana so ka zama irin yadda Adam Zango yake ko irin yadda Rabilu Musa yake a kai kokari ka fitar da naka pattern din acting din waka ne ka fitar da naka kar ka kwaikwayi wani kada ka ɗauki wani abu da wani jarumi yake yi saboda in ka ɗauka shi za ka yi ta ƙarawa duk wanda ya ganka zai ce ah, kamar wani kamar wani to ka ƙara masa credit ka ƙara masa kwarjini da farin jini da ka ɗauko naka ka ɗora a kan sunanka kuma ka ci gaba da haƙuri saboda wuri ne ba wai masana'antar nan namu kadai ba duk inda ake entertainment hollywood bollywood duka babu inda ba a fuskantar matsaloli irin waɗannan na sharri ƙazafi ƙage da duk wani abu don a kai ka kasa idan aka ga cewa ka yi nisa ba za a iya kifar da kai ba to duk irin waɗannan abubuwan kun gani na gansu amma gashi har yanzu lafiya ta kalau da hankali na rayuwa idan allah aka ce allah kai da ya kawo abin da ba zai wuce ba wallahi na tuna irin abubuwan da na fuskanta a rayuwa wato wasu lokutan har kuka nake yi amma ban sani ba shi alkhairi zai zane ni so masoyana kan tsina kamar da na faɗa na masoyana ne ba na son mutumin da zai shigo in faɗi wani abu ya tsarbu ko kuma ya ɗauka da wani nake yi saboda haka idan ka san kai ba masoyina ba ne da Allah ka fita ba na bukatar ka idan ah, followers ina za su dawo dubu ɗari yanzu ban da matsala matukar in dai masoyana ne kadai a ciki amma idan ka san kai ba masoyina ba ne da Allah ka fita saboda ba na son ka rika tsarguwa ko kai tunanin kai ga wanda kake so ni kuma gashi na zo ina wanda ya bata maka rai an gane ko irin waɗannan lectures ɗin ko kuma irin waɗannan bayanan yanzu na fara yin su zan ci gaba da kuma gaya wa sababbin jarumai waɗanda da kuma producers waɗanda suke shigowa cikin wannan masana'antar zan gaya musu hanyoyin da za su bi su yi nasara bi izinin Allah ta'ala don kuma gaya musu hanyoyin da idan suka bi za su samu matsaloli a cikin neman kuɗin su na wannan harkar da haka a yi haƙuri da mu fa a eh, zango a mala'iku ke gadi na na faɗa muku tuntuna a don haka sababbin jarumai a yi haƙuri da ƙalubale yadda dai yanzu kun san ita harkar tamu masana'antar tamu kamar daji ne da babu kofa ko ina kofa ne za ka iya shigowa ka fara yin sana'ar ka kawai ba ta da tantance ka ba ni na faɗa ba karya ba ne good morning guys ya kuke yau na tashi kawai ina dan jin daɗi ne wallahi ban san me yasa ba ina so dan yi tambaya ne did you guys know the definition of a superstar ko kuma in ce ga waɗanda suke so su zama kamar adam zamu it's not easy i am the definition of a superstar definition of a king duk mutumin da yake so ya zama kamar adam zango to ya shirya da challenge gwaggwarin maya bala'i masifa kowane iri Allah ka shirya ni kaina da a ce Allah ya nuna min irin matsaloli da masifu da zan shiga kafin zama haka to zan haƙura to amma Allah subhanahu wata'ala kawai sai ya komai saboda shi ya tsara hakan ba da yadda za amma idan kana so ka zama kasurgun namiji legend superstar a masana'antar entertainment to ka shirya da shiga kusa reza kaya wuta komai idan allah ya sa ka tsallake kike ka zama za ka zama jangwarzo kamar ni kaga dai ni da bahaushen da ya fi kowane bahaushe suna a duniya ya fi kowane bahaushe masoya a duniya a a a karkai musu mana karkai musu <laughs> ni ba ba ni na faɗa ba ba ni na faɗa ba waɗanda masu bincike ne suka binciko ni ne ya kai ni binciko haka kawai na gaya maka dai ah, waɗanda suke so su zama stars ku yi haƙuri da rayuwa da irin sharri ah, masifa abubuwa da za a rika dora muku saboda don a kai ku ƙasa ko wani abu to wallahi idan kuka yi haƙuri ku yi nasara saboda abubuwan da na gani na yi giving up ba ɗaya ba ba biyu ba akan wannan harkar na daina zan daina na haƙuri na kaza na daina kaza amma duk da haka ci gaba nake yi saboda ƙasashe da dama waɗanda suke gayyatar wasannin sallah da shauransu sai sun rasa ne suke neman wasu 'yan wasa amma karkar wani fa tsarguni ba da wani nake ba ina faɗawa masoyana ne cause account ina ne masoyina kaɗai nake faɗawa so don haka idan kuka yi haƙuri in Allah sa yadda za ku ga kun ci nasara a rayuwa saboda bahaushe ya ce tuntuɓe daɗin wushi kana tafiya in kai tuntuɓe sai ga waɗanda kuke tare tafiya da su kai gashi dai tuntuɓe kai watakila ma ka ji ciwo amma sai ka ganka a gaban su su suna bayan ka haka jama'a ku yi haƙuri sababbin jarumai maza da mata sa Allah zuciyanku kuma kada ka yadda ka ce kana so ka zama irin yadda adam zango yake ko irin yadda rabilu musa yake a kai kokari ka fitar da naka pattern din acting din in waka ne ka fitar da naka kar ka kwaikwayi wani kada ka ɗauki wani abu da wani jarumi yake yi saboda in ka ɗauka shi za ka yi ta karawa duk wanda ya ganka zai ce a kamar wani kamar wani to ka kara masa credit ka kara masa kwarjini da farin jini da ka ɗauko naka ɗora a kan sunanka kuma ka ci gaba da haƙuri saboda wuri ne ba wai masana'antar nan namu kaɗai ba duk inda ake entertainment hollywood bollywood duka babu inda ba a fuskantar matsaloli irin waɗannan na sharri ƙazafi ƙage da duk wani abu don a kai ka ƙasa idan a ga cewa ka yi nisa ba za a iya kifar da kai ba to duk irin waɗannan abubuwan kun gani na gansu amma ga shi har yanzu lafiya ta ƙalau da hankali na <laughs> rayuwa idan allah aka ce allah kai da ya kawo abin da ba zai wuce ba wallahi na tuna irin abubuwan da na fuskanta a rayuwa haka wasu lokutan har kuka nake yi amma ban sani ba shi alkhairi zai zame ni so masoyana akan tsina kamar da na faɗa na masoyana ne ba na son mutumin da zai shigo in faɗi wani abu ya tsargu ko kuma ya ɗauka da wani nake yi saboda haka idan ka san kai ba masoyina ba ne da Allah ka fita ana bukatar ka idan ah, followers ina za su dawo dubu ɗari yanzu ban da matsala matukar in dai masoyana ne kadai a ciki amma idan ka san kai ba masoyina ba ne da Allah ka fita saboda ba na son ka rika tsarguwa ko kai tunanin kai ga wanda kake so ni kuma gashi na zo ina wanda ya bata maka rai an gane ko irin waɗannan lectures ɗin ko kuma irin waɗannan bayanan yanzu na fara yin su zan ci gaba da kuma gaya wa sababbin jarumai waɗanda da kuma producers waɗanda suke shigowa cikin wannan masana'antar zan gaya musu